Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu salamu alaikum barkamu da wani lokaci Abdulaziz Adili Toron tare da Baba Yako Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau talata tara ga watan Fabrairu shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku shi cewa a jamhuriyar Nijar yau ne kungiyar ɗalibai ta USN a duk faɗin ƙasar ta yi jimamin cika shekaru 31 da da bikin tunawa da faɗa da ya barke akan gada mai suna Ponkinedi inda aka yi asarar rayuka. kamar kowace rana talata yau ma mustapha nasiru batsari na tafi da rahoto na musamman sannan muna tafi da labaran wasanni to amma kafin nan ga ya kuma makeri da labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri a yau talata sakataren kiwon lafiyan birtaniya matt hancock ya bayyanar da wasu tsauraran matakai akan matafiya na Burtaniya da Ireland waɗanda suka fito daga kasashen da cutar COVID-19 ta yi kamali da kuma jan kunni ga waɗanda za su take dokokin ciki har da biyan dala dubu goma sha uku da kuma hukuncin ɗaurin shekaru goma. hancock ya sanar da waɗannan sababbin dokokin ne ga majalisar dokoki yana mai cewa suna ɗori ne akan dokoki da daman can suke aiki kana ya ce dama tafiya zuwa ƙasar waje haramu ne a ƙasar birtaniya har sai an baka izini ya ce sababbin dokokin da ya sun tanadi duk wanda doka ta bashi damar zama birtaniya da ya fito daga kasashen da cutar ta yi barna kamar afirka ta kudu za a killace shi a ɗakin otal da aka amince tsawon kwanaki goma daga ranar da ya sauko kana zai biya dala dubu biyu da ɗari hudu kuɗin killacewan da ya haɗa da kuɗin ɗaki da na sufuri da kuma na gwaji masu aikin ceto na nan na aiki a yau talata domin neman akalla wasu indiyawa talatin da biyar ma'aikatan gine-gine da suka makale a cikin wani rami kwanaki biyu da suka wuce bayan da madatsar ruwa na lantarki da suke ginawa ya toshe sakamakon zabtarowar tsaunin kankara jama'ai sun ce mutane da suka mutu sun kai talatin kana ma'aikatan da suka makalin suna cikin akalla mutum ɗari da saba'in da ba a gano su ba bayan da daskararren kankaran ya zabtaro a nan da davi rushewar kankara mafi muni na biyu a indiya lamarin da ya kara yawan ruwa a kogin dauli ganga a ranar lahadi katangar ruwan ta karya gadoji kana ta raba ƙauyuka da jama'a sa'annan kuma ta baza manyan buraguzai a yankin tsaunukan Firaministan Sudan Abdullah Hamdok ya sanar da majalisar zartarwarsa yayin da yake kokarin aiwatar da sauye-sauye da kuma neman taimakon kuɗi daga kamfanonin kasashen waje. Sabuwar majalisar zartarwa ta hada ne da shugaban kungiyoyin 'yan tawaye da suka sanya hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati a birnin Juba na Sudan ta kudu a cikin watan Oktoba. A wata sanarwa ga ƙasa ta talabijin da yammacin jiya Litinin, hamdok ya ambaci sunayen ministoci ciki har da madugoyi 'yan tawayen dafur jibril ibrahim a matsayin ministan kuɗi hamdok ya kuma nada shugaban jam'iyyar umma party kuma 'yar tsohon prime minister maryam asadik sadiq almahaji ministan harkokin wajen sudan Khalid Umar na jam'iyyar Sudan Congress Party kuma shine aka nada ministan kula da harkokin majalisar zantarwar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. hannaye jari da dama a nahiyar asiya yau talata sun samu tashi ainun biyo bayan wani abin tarihi da aka samu a cibiyar kasuwanci ta wall street kasuwar nike ta tokyo ta yi sama da kashi hudu cikin dari yayin da comsit ta shanghai ta yi tashin gurin zabe da kashi biyu cikin dari kana tsec ta taiwan ta samu tashi kasa da kashi daya cikin dari ma'auni ya nuna kasuwar hannayen jari a hang na hong kong ita ma ta yi sama da kashi ɗaya cikin ɗari a yau da rana yayin da kasuwar hannayen jarin sensex ta mumbai ta yi sama da kashi ɗaya cikin ɗari a hali da ake ji kuma hannayen jari snp asx na kasar australia sun fadi da kasa da kashi daya cikin dari haka zalika kasuwar kospl ta seoul ta fadi da kashi daya cikin dari a cinikin kayayyaki ana sayar da ma'aunin darajar zinari guda dala dubu daya da dari takwas da arba'in da daya da digo arba'in ɗanyen mai ya cira da kashi daya cikin ɗari inda ake sayar da ganga daya dala hamsin da takwas da digo talatin da takwas yayin da danyen man brent ya cira da kashi daya cikin ɗari bisa ma'aunin ƙasa da ƙasa inda ake sayar da ganga daya dala hamsin da takwas da digo talatin da takwas duk manyan ma'aunin ciniki uku a amurka suna nuna faɗuwar ciniki nan gaba. a ƙarshe hukumomi sun ci gaba da tsare wani hamshakin mai harkokin sadarwa kuma ɗan rajin demokuraɗiyya a hong kong jimmy lai bayan da babbar kotun yankin ta hana bada belin shi yayin da ya bayyana gabanta yau talata an kama mai shekaru 73 a duniya ne a ranar uku ga watan disamba kana ya kwashe makonni uku a tsare kafin aka bashi beli kan dala miliyan guda da dubu ɗari biyu masu shigar da kara sun ɗaukaka kara akan hukuncin belin da aka baiwa layi suna ikirarin hukuncin da karamar kotun ta yanke na cike da kurakurai kotun ɗaukar karan ta amince da bukatar masu shigar da karan a hukuncin da ta yi tana ishara da dokar tsaron kasa da ke hana bada belin mutanen da ake zargin su da aikata laifi ko kare laifi har sai in alkali ya samu isasshen shaida da zai tabbatar da wanda ake zargi da aikata laifi ko kare laifi ba zai ci gaba da aikata ayyuka masu barazana ga tsaron kasa ba. da farko an zargi mai kamfanin sadarwa na next digit ne da laifin damfara inda masu shigar da kara ke tuhumarsa da saba wa sharuɗan inda kamfanin ke aiki da farko ana zargin layi ne da aikata laifin haɗin baki da wata ƙasar waje karkashin sabuwar dokar tsaron ƙasa a yau talata kasar peru ta fara yaki da annobar coronavirus na biyu da ta sake kunno kai inda shugaban kasar francisco sagasti ya ɗage hannun rigarsa ya nuna wa mutane cewa allurar rigakafin ba ta da illa a gaida baba ya koma keri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a jamhuriyar Nijar yau ne babban kungiyar ɗalibai ta ƙasa wato USN ta gudanar da bikin tunawa da cika shekaru 31 da barkewar wani fada tsakanin ɗalibai da 'yan sanda da ya kai ga rasa rayukan waɗansu. Na samu tattaunawa da wani mamba na wannan kungiyar Malam Abdulmumuni Usman akan muhimmancin wannan rana kuma ga abin da ya ce. Ɗaya da 'yan lakul suka fito don su tambayi incinsu bisa ga gwamnati. da suka hito le gwamnati ya yi amfani da bindiga da makamai daban-daban aka kashe elikwal guda uku aka ma su rauni to kaga wannan shi sa duka kasar nijar suka tashi a lokacin nan yan kasar nijar suka taso kama mutum daya suka ce bai kamata ba ana kashe mutane haka nan bai kamata ba yan lakwal ana takura musu bai kamata ba kasa ah, babu inci to kaga wannan gwagwarmayawa ita ta kawo demokrasi cikin kasar nan kaga kasar nan yanzu kenan shekara 31 da waɗannan mutane aka kashe su shi kawo yau muna cikin demokrasiya har ya kai yau kaga muna cikin zaɓe yau za a yi zaɓe 21 da watan nan za a yi zaɓe wanda za a kawo na harin um, ba da mulki da hanyar demokrasiya ba da wani tashi hankali ba ba da wani kudita ba to kuma ka san ba a cewa babu matsaloli har yanzu akwai matsaloli gwamnati yana bakin kokarin shi yan lokal suna nan su ma suna in abun baya yi su hito su ce tambayi gwamnati a gyara musu to wannan shine ana cikin demokrasiyan kenan kenan wannan ranar da muke zancen ta yau lalle rana ce mai muhammanci saboda ita ce yau ta sa kasar nijar take inda take ita ce ta kawo demokrasiya da muke cin albarkar ta yanzu yan lakwal wanda suka rasa rayukansu tara da watan february na 1990 su ne aliyu na hantsi abu sagir da isa ka kai ne allah shi kansu su ne wanda aka kashe ranar nan To Madalla har yanzu dai muna a jamhuriyar Nijar inda hukumar sadarwa ta soke wata muhawara da ya kamata a yi ta kafa talabijin mallakar gwamnati da nufin baiwa 'yan kasar damar jin manufofin kowane daga cikin 'yan takarar biyu da za su fafata a zaɓe 21 ga watan fabrairu da muke ciki abinda magoya bayan bazo muhammad ke ɗora alhakin faruwarsa a wuyan ɗan takarar ƙawancen adawa muhammad usman wakilin murya amurka a yamai Suleiman barma ya aiko mana da ƙarin bayani tun a ranar biyar ga watan na fabrairu ne ya kamata kowanne daga cikin 'yan takarar biyu ya sanar da hukumar sadarwa matsayinsa game da wannan muhawara sai dai zuwa ranar litinin takwas ga wata dan takarar ldr canji muhammad usman bai waiwayi hukumar ta csa ba a yayin da a nasa gefe abokin fafatawarsa bazu muhammad ya karbi goron gayyata mafari kenan aka soke muhawarar in ji shugaban hukumar csa dr kabiru sani ayar doka ta ce in guda bai iya zuwa ba a mahawara ka dama shi ta mahawara kamar da ba 'yan kasa dama kowa ya magana ne kuma gaba ɗaya a ga masu da 'yan kasa ƙasa samar a yin shi business program kin kowane ɗan kasa kenan zuba a catun da wancan bai zuwa a bar mutum guda zuwa a guda ya rauke ba kenan ba mai adalci ba shine egalite d'accès o media public jigo a jam'iyyar PNDS tarayya Adamu Manzo da ke alfahari da gogewar ɗan takararsu akan maganar shugabanci na cewa rashin abin faɗa ne ya hana Muhammad Usman yin na'am da gayyatar ta hukumar CSA a wannan muhawara dole ne ba zai amsa wannan kira ba saboda wannan muhawara da za a yi akwai tambayoyi da kamar za a kure mutum kwa kenan ka gani wanda bai shirya ba ba zai zo shi ba wannan muhawara ba shekaran jiya ya yi taron gangami a tilabiri ba wanda ya gan shi ya ya hudo littafi na program din shi mu dan takarar mu a shirye yake kuma yana da program yana da tsarin shi da yi cikin kasar nan duk inda ya zagaya ya nuna wa al'umma littafin shi na alƙawulan da yi kuma ya gaya wa al'umma duk fanni fanni na rayuwar kasa na rayuwar al'umma menene zai to sai dai kakakin jam'iyyar FAR canji Alhaji Dudu Rahama na alakanta abin da wasu dalilai masu nasaba da ajandar yakin zaben da Muhammad Usman ke gudanarwa a jihohi shugaba Muhammad Usman ba shugaba bane mai jin tsoron a zo a zauna a yi muhawara gaba da gaba da ko ma ifritu ne ko aljani ko mala'ika ko ruhani balle ma mutum dan adam wanda suke da kuskure mai dimbin yawa a mulkin da suka yi lokacin da hukumar kori ta bada na sadarwa lokacin nan shugaba muhammad usman yana da magaran mun yaki neman tsabe za mu zo mu ci gaba da mutanen da har an kare an kada sun wa mu kansu mummunan kamfani za mu bata lokaci akan wannan ne a'a ai talakan kasan ya riga ya waye wannan jama'a yanzu abin da ya tame ta canji dokar ayyukan sadarwa da sha'anin gudanar da zaben nishar sun tanadi tsarin shirya muhawara a tsakanin 'yan takarar da suka yi nasarar zuwa zagaye na biyu na zaben shugaban kasa domin baiwa 'yan kasa damar cashe aya da tsakuwa to sai dai cika wannan ka'ida ya faskara domin ko a shekarar 2016 ma muhawarar da ya kamata a yi a tsakanin Isu Muhammadu da Hamma Ahmadu ba ta yi ba saboda a wancan lokaci jagoran na 'yan hamayya Hamma Ahmadu na tsare a gidan yarin Filinge sanadiyar hukuncin da aka yi masa a game da badakalar nan ta zargin safarar jarirai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sulhun Barma, yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Basari da rahoto na musamman wanda ya mai da hankali kan fara aiwatar da dokar hana yara masu karatun allo da gwamnatin jihar Neja ta kafa Mustapha Gareka. A ranar Litinin dinnan da ta gabata ne takwas ga wannan wata na Fabrairu dokar hana yawon bara ga yara ƙanana masu karatu a makarantun allo ta fara aiki a birnin mina fadar gwamnatin jihar neja da ke arewacin najeriya gwamnatin jihar neja dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin shawo kan matsalolin da yaran ke shiga a sakamakon yawon barar da nufin neman abinci to sai dai malaman makarantun allon sun mayar da martani Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi bayanin dalilin da ya sa suka ɗauki wannan mataki. a makarantar boko ma yanzu za a koyar da islamiyya yadda yaro in ya shiga firamare 1 ka mai gama ya soke Kur'ani. Dalili kuwa shine kuma mun ma hana yadda za mutum zai ɗauki yaro daga wani gari ya kai shi wani gari yaro shekara uku hudu bai san makwancinsa ba bai san abin da ya ci ba duk akan cewa ya je karatun islamiyya yanzu ko kowane ward na da primary school biyu uku in kuwa ward nan za a koyar da islamiyya inda islamiyya ne to baka da wani dalili za ka ɗauki yaro ka kai shi wani gari ya wahala yaro a wannan shekarun yana buƙatar lura daga iyayen shi ya cika hakki na iyaye suka da yara amma a bar yaro shekara hudu biyar ya je ka gan wasu ni za ka gan su sha dare suna kan yaro na yawo dan shekara hudu biyar shida me ba haga Allah Barista Maryam Kolo ita ce babbar daraktar kula da ma'aikatar kare haƙƙin yara da mata a jihar Niger. Ta yi ƙarin haske akan dalilin gwamnatin jihar Niger na hana yara yawon barar. Aka ɗoki yaro daga kan titi, yaro bai da laifi. Tun da ba shi ya taka ya zo nan garin ba har ga Allah to shi in ya nuna mana makarantar shi ya mu je mu samu malamin ne to malamin ne hukunci zai hau kan shi saboda an riga an sanar me akwai doka kuma gwamna kuma ya fito ya ce ya eh, kaddamar da a daina bara barace barace kuma illolin da ke fitowa daga barace barace ya yi yawa ana yi ma yaran mu fyaɗe luwaɗi sata yankan rago banda eh, sa su a cikin wannan eh, boko haram duka ana jin ra'ayinsu duk suna shiga wasu na tunanin kamar matakin nan da kuka ɗauka zai yi wahala bisa la'akari da ba a ɗauki matakin ciyar da almajiran nan da kyau ba ko kuma wani mataki wanda zai mai gurbin dalilin da yasa suke yawon bara ɗin nan ai kasan um, rashin sani shi ke kawo mutane su yi wannan eh, a'a suke wannan tunanin saboda in ka duba gwamnati ba kaɗan ta taimaka musu ba a yanzu a haka muna da eh, muna da takaddun wanda eh, gwamnati ta ciyar da almajiran makarantu abinci muna da takaddun wa'inda ta ba mu tallafi muna da takaddun wa'inda ta ba mu a ɗanyen abinci ne eh, kuɗi wanda aka ba su duk yana nan kuma dukkansu su mu bayyana su saboda jama'a su san cewa gwamnati ba ta bar makarantun allo ba tana tallafa musu kuma za ta ci gaba ta tallafa musu yanzu su almajiran da ake kawo daga wasu jihohi fa kuna nihin a daina kawo su ko kuma menene ne ku eh wayanda suke zuwa daga wani jihohi ba mu ce kar su zo ba amma in za ka zo eh ka zo da abincin ka Ka zo kuma ka san cewa karatu za ka yi malam kuma ya tabbata zai nuna mana ga wajen kwanan ka. kuma duk wanda ya fito daga wani jiha da ba namu ba malamin da ya kawo shi shi zai dauki nauyin shi ya mai da shi baya ya koma da shi gida akwai hukunci koko akwai hukunci wanda in bai bi ba in ya shigo kuma ya riga ya sani kuma ya sake zuwa din dole ne za a kai shi wajen kotu a yayin mishi hukunci To amma malaman makarantun sun mayar da martani akan wannan mataki na gwamnatin jihar Niger. Ambasada Musa Adamu shine shugaban kungiyar alaramomi masu makarantun allo a jihar Niger kuma ɗaya daga cikin masu makarantun a birnin Mina ga abin da yake cewa. Ita wannan doka abin da zan ce a nan sai ga wani abu ne wanda kamar ba a yi mana adalci ba. Dalilinmu shine mun riga mun kai takardunmu mun faɗi wuraren da yara bai kamata su yi bara ba a gidan gwamnati. Sannan kuma mun faɗawa ainihin ita barista kwalo wanda take da wannan cewa ya kamata mu zanna mu fahimci yadda wannan abu yake su nuna mana abin da ba sa so wanda za mu iya mu kokarta mu yi wanda ko ba za mu iya ba ku mm. nemi alfarmar yadda za a gyara abu ne wanda ya faru na shekara da shekaru ba a zuwa rana daya ce an hana mutum wannan ya yi daidai da lokacin za a duba aiki a haramun ce amma zamanin maza akwai lokacin da hawa hawa hawa sai da aka kai kamar kashi uku sannan aka haramta ta. Na'am to yanzu yanzu yanzu mine ne ba ba a maku ba ciki batun abincin da suka ce suna badawa shi ne ko akwai wani abu ne daban. A dama abinci wannan ai ba wai gaskiya bane abincin ba bayarwa suke ba kuma duk inda zaka ji sun je sun yi wani gini ko an kyautata makaranta wani ne wanda yake dan gaban gofinsu ko da ba malami ba ne hmm. zai taro almajirai uku hudu biyar ce gidansa da makaranta a bashi kudi je gina makaranta ya gyara wuri illa ma mai da ita na kasuwanci kawai wanda ko duk suke su ne da haƙƙin abin ko sauraron shi ma ba a yi. Kana nihin ba a sa ku cikin lamarin ba. A to gaskiya ba su samu ba in sun na sa ma a gefen. To yanzu yanzu yaran naku sun daina baran koko wani hali suke ciki. To yara yanzu muna nan muna kokarin yadda za mu iya jan hankalinsu saboda muka ce da su kada su rinka zuwa bakin titi musamman wurin danja wurin banki da sauran restaurants da wasu wurare su daina zuwa su rinka bin lungu kwarkwada kwarkwada suna bara suna samun abin da za su ci don mu ba mu mallaki abin da za mu ci da su ba. To shi ma dai shek Musa Hassan na ɗaya daga cikin masu makarantun ya ce kamata ya yi gwamnati ta ƙara sanya tallafi a cikin lamarin. Gaskiya mafi yawan alarammomi masu tsangayu matasa da ma tsofaffin na tabbata muku ba sa goyon bayan bara amma mm. an kasa fahimtar mu ne don a yi maganin abu. Mm. amma dama abin da aka ce gwamnati ta bada tallafi ta shiga cikin magana amma ta zauna da masu ruwa da tsaki cikin abin domin abin a samu maslaha mai kyau wacce ko bayan gwamnatin za ta ci gaba da samun lada da al'ada cikin wannan al'amari na tsangaya. amma ita gwamnati ta ce tana bada tallafin nan musamman na abinci. a makarantu da yawa ba sa gani. na'am to yanzu za ku ba su haɗin kai don hana yaran bara ko ko me matsayin ku yanzu. maganar mu ba da haɗin kai ko rashin haɗin kai ba shine magana ba abin da ke ciki shine Eh, gwamnati ta bada tallafi ta shiga cikin abin amma ba kawai ka ce yaro ba zai baka ba shi tallafi ba kai abin da kuma ka ce ba zai ba so uwayen yara da ke kawo maku yaran nan hmm. gwamnati ta ce ya kamata su rika kawo yaran da abinci ba ku gamsu da wannan matsayin ba ne a mu kanmu ma mun sha faɗa cewa ba a samun ilimi sai da abubuwa guda shida hmm. kaifin hankali kwaɗayin karatu guziri da kuma ma shiryayyen malami ni tsatse sannan a samu dogon lokaci ana karatu saboda haka mu ma kanmu mun sha faɗa. tuni dai masu sharhi suka yi bayanin cewa ɗaukar matakin wayar da kan iyayen yara akan wannan al'amari yana da matukar mahimmanci a maimakon ɗaukar matakin yin amfani da ƙarfin doka da rana tsaka bisa la'akari da yadda wannan ɗabi'a ta yin bara ga almajiran allon ta ɗauki shekaru masu yawa ana yin ta a arewacin najeriya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya a gaida mustapha yanzu kuma ga wannan albishir zauren voa ƙwarai ba shakka duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Korafi daga bakin masu ƙorafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi. Zauren VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta. Kafin mu shiga shirmu na gaba, mu shakata da wannan waka. la police nationale pour servir et protéger. shi na gaba wasanni a takaice isaye kenan a wurin bikin kammala taron bada horo wa 'yan wasan kare kai na karate da kungiyar karate ta jamhuriyar Nijar ta shirya wa mutum 31 maza da mata a tsawon kwanaki uku a cikin garin birnin Kwanni da ya shafi 'yan wasa na dukkan gundumomin jihar Tawa baki daya. Mataimakin shugaban kungiyar ta ƙasa ta karate ya yi mini ƙarin bayani. sunana ni Aliyu Daji. Lalle wannan taro yana da muhimmanci kwarai horo ne kuma babban neman horo ne muka zo ba su don saboda muna da abubuwa da yawa da ke nan gaban mu kamar wani taro da za a yi na duka Africa de Lost da mu za mu tarban shi bana a nijar. Ta yamma. Maitar da ke kasancewa ɗaya daga cikin kusoshin kungiyar ta ƙasa ta wasannin kare kai na karate da suka karbi bakuncin da horon a garin birnin kunni ya nuna gamsuwarsa game da yanda horon ya wakana. To lalle abin da zan ce sai in ce wallahi na yi murna na yi ciki kuma muna godiya da yadda aka ba mu goyon baya kuma muna godiya da yadda hukuma take ta ba mu goyon baya sun kama mana hannu bibibi kuma lalle sun nuna suna su wannan karate ya bunƙasa idan muka tsallaka a kasashen waje kusan cewa yanzu haka ana ci gaba da wasannin open na australia na wasannin tennis na duniya rafael nadal ɗan ƙasar spain ya kai ga zagaye na gaba na wasannin na open na tennis na australia dan kasar ta Spain ya fidda jere yau talata ɗin kuma zai kara a ranar goma sha ɗaya ga watan Fabrairu da dan kasar Amurka mo Shi ma jokovic dan kasar Croatia zai kara a zagaye na gaba da Tiafoe dan kasar Amurka. Orinka dan kasar Switzerland zai kara a wasa na gaba duka Open na Australia na wasannin tennis da Fuskovic sai kuma Mute dan kasar Faransa shi ma da ya kai zagaye na gaba na wasannin na tennis na na Australian Open zai kara da Raonic ɗan ƙasar Canada. A ɓangaren mata kuwa Ashley Barty da ke matsayin ta ɗaya a duniya a wasannin tennis doka dai a wasannin na Open na Australia ɓangaren mata ta kai zagaye na gaba a yau talata bayan da ta lailaye danka kovinik da ci shida da banza shida da banza ita ma ya kasar faransa mladenovic ta kai wasan na gaba na wasannin open na australia na tennis bayan da ta karkare maria sakari da ci shida da biyu banza da shida shida da uku a wasannin kwallon kafa kuwa yanzu haka ana ci ana kwatan wasan ranar farko na la liga na kasar spain inda real de madrid ke karbar bakuncin getafe wanda yanzu haka ma'abuta sha'anin wasannin kwallon kafa ke ganin kaɗan ya rage wa zinedine zidane in yana so ya ci gaba da rike mukaminsa na kocin real de madrid din domin a halin halin yanzu club din atletico de madrid ya samu tazarar maki takwas wanda ba su da zaɓi a yau illa sai sun ci wannan wasar da ake ci ana buga yanzu haka a wasannin kofin italiya kuwa dukkan dai a bangaren kwallon kafa juventus da tiran tana karɓar bakuncin inter milan yanzu haka sai kuma a kofin duniya na wasannin kwallon kafa inda kungiyar al'ahali ta kasar misir ke wakiltar nahiyar afirka ta sha kashi banza da biyu a hannun baran munich da ke wakiltar nahiyar turai yi kuma bar munich din ce ta kai wasan karshe inda za ta buga da kungiyar lake grace na kasar mexico na jinyak dan kasar faransa haruna mamman ba na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To a gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma sai labarai a takaice. a yau talata sakataren kiwon lafiyar birtaniya matt hancock ya bayyanar da wasu tsauraran matakai akan matafiya na birtaniya da Ireland waɗanda suka fito daga ƙasashen da cutar COVID-19 ta yi kamali da kuma jan kunni ga waɗanda za su take dokokin ciki har da biyan dala dubu goma sha uku da kuma hukuncin ɗaurin shekaru goma. hancock ya sanar da waɗannan sababbin dokokin ne ga majalisar dokoki yana mai cewa suna ɗori ne akan dokoki da daman can suke aiki kana ya ce dama tafiya zuwa ƙasar waje haramu ne a ƙasar birtaniya har sai an baka izini masu aikin ceto na nan aiki a yau talata domin neman akalla wasu indiyawa talatin da biyar ma'aikatan gine-gine da suka makale a cikin wani rami kwanaki biyu da suka wuce bayan da madatsar ruwa na lantarki da suke ginawa ya toshe sakamakon zabtarowar tsaunin kankara jama'ai sun ce mutane da suka mutu sun kai talatin kana ma'aikatan da suka makalin suna cikin akalla mutum ɗari da saba'in da ba a gano su ba bayan da daskararren kankaran ya zabtaro a nan da davi rushewar kankara mafi muni na biyu a indiya lamarin da ya kara yawan ruwa a kogin dauli ganga a ranar lahadi Firaministan Sudan Abdullah Hamdok ya sanar da majalisar zartarwarsa yayin da yake kokarin aiwatar da sauye-sauye da kuma neman taimakon kuɗi daga kamfanonin kasashen waje. Sabuwar majalisar zartarwa ta hada ne da shugaban kungiyoyin 'yan tawaye da suka sanya hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati a birnin Juba na Sudan ta kudu a cikin watan Oktoba. to masu baki da abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku shi wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chad wato karfe biyar kenan wato karfe biyar kenan agogon Ghana yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya tayar gabatar da shirin da Julie laser Gresham da ta hada mana sauti da ma injinin namu na yau ni Abdulaziz Adili Toro da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington Washington,